sau biyu na ji wasu mutane da ɗan takarar gwamnan apc da wani na kusa da shi sun wata magana iri ɗaya a ma'auni daban-daban cewa wai in an zaɓi tinubu an zaɓi abu ibrahim don saboda tinubu abu ibrahim yana shiga haɗakin matan shi don saboda kusanta gaskiya ne gaskiya ne ba ƙarya ba ne to amma ina so a yi wata tambaya a nan shin kowa ya san gwamnatin nan ta bahari kowa ya san matsayin tinubu a gwamnatin bahari kowa ya san matsayin tinubu a ministan da aka ba ministare guda uku don saboda gata don saboda yadda. don saboda amincewa wato fashola wanda bayan ya yi batun sa ya zo ya yi gwamna shekara takwas aka ce ka da wanda duk ka so ka amincewa kai da shi ɗinsa ya ba da fashola kuma saboda wannan shi shugaban ƙasa da kawai cikin na bafulatani ya ba shi ma'aikacin guda uku mai kula da hanyoyi gidaje da wuta to ni tambayar da nake so in yi a nan mun san dai na duk abin da ya ci mafashala sun zai Wani wataƙila ma mai ya zuwa ofisai ya ja na ko darasi da umarni shin dangantaka abu ibrahim da bola tunubu da dangantaka bola tunubu da fashola me yasa ba ta amfani a arewa da jihar baya bin hanyar abuja zuwa kano abu ibrahim baya bin hanyar zariya zuwa bunzo zuwa gusau abu ibrahim baya bin hanyar kano zuwa katsina abu ibrahim baya bin hanyar buntuwa zuwa katsina hamma a farfado ta musa to a gaya mana cikin hanyoyin nan ɗaya wacce aka fara aikin ta aka gama a shekara bakwai to to to ina sanayya ce amfani idan muka dawo nan ƙasa ƙasa muna so mu fakatar da jama'a su karci cewa tallar da aka ɗauko tallace wacce ce shige da tallar sigari tallace wacce ta shige da tallar sigari bisa ga umarni na hukumar da ke kula da lafiya ta duniya duk inda ake tallata ba an ce a gayyama bayyana wa jama'a cewa tana da hatsari tana kisa tana lalata tana kawo tv da a ce dole ka rubuta waɗannan kalmomin na farko cewa smoking causes lung cancer wato tana kawo kansar kuma aka ce a rubuta cewa smoking kills shan taba yana kisa aka ce quit now ka daina yau kaci wannan ba ka sayar da ba buga taba sai ka sa wannan to muna da haƙƙin mu gaya muku kuma ku sani ba wannan abin da yake nasa a nan wallahi ya yi musu gane haka dan wuta har da kwakwalwa take taɓawa, ta sa a zartu kuma dukkan ta'addancin nan da kuke gani yana faruwa kusan tushen shi waɗannan abubuwan da wasu suka mai da ruwan sha to ya za a yi ana magana shugabanci wanda ake son ta tabbatar da ɗa ta tabbatar da tarbiyya ta tabbatar da zaman lafiya ta tabbatar da bin doka kuma a ce a'a wai shugabannin nan ko akwai akasin wannan matsalar saboda ka, mu taimaki 'ya'yanmu mu taimaki ikokinmu, mu taimaki al'umma a sannan mu yi dukkan abin da za da tabbatar da cewa wannan shi ne ‘ya'yanmu da jikokinmu za su ko bayan bamu nan su ce Allah ji gamu don ba ku ba su abin da zai wahalar da ku zai cutar da su zai lalata rayuwarsu ba